الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع مسكالور سوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin shirin mu a faro daga tushe inda muke karatu littafin arba'una hadith karatu na masu farawa kuma karatu da muke a wannan kafar facebook da kuma instagram da kuma wasu kafafe da zai shiga bayan haka da yadda Allah karatu da muke da manfar mu miƙa bayanan wa'annan hadisan guda 42 na Imam Nawawi da kuma guda 8 wanda Ibn Rajab al ya kara da jama'a wanda suke farawa da ma wanda bai taba zuwa makaranta ba wata karatu ne wanda ba mu ambaton sabanin malamai ba mu shiga cikin wasu abubuwa wanda yake na wanda dama ya daɗe yana yi ne karatu ne na masu farawa da muke fata a fahimci saƙon da a cikin wa'annan hadisan wannan shi ne shiri na 21 jiya a shiri na 20 mun tsaya a hadisi na 40 yau kuma za mu tashi hadisi na 41 Imam an-Nawawi yace al-hadithul hadi wal arba'un hadisi na 41 kuma an ce arba'un hadis kuma an kawo hadisi 41 wata an muce 40 ma mun muce 40 zai bayani zuwa anjima imam nawawi ana bi muhammadin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an karbo daga abi muhammad wannan kowa ya san wannan alkunya a baya wani ya wuce mu abu muhammad shi ma al-hasan bin ali bin abi talib yanzu kuma ga wani abu muhammad an abi muhammad abdullahi ibn amr ibn al-as shi wannan suna ne abdullahi bin amr bin al-as sai ya ce radiyallahu anhuma domin su biyu sahabbai ne abdullahi sahabi ne sannan abu bin al'as sahabi ne dukkanin sahabbai ne wanda suka musulunta suka kyautata musuluncinsu ah, yana cikin abdullahi na cikin abadila na sabon maza Allah kanana wanda yake abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin abu bin al'as ah, wanda yake kananan sahabbai ne ah, suna cikin masu wata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan za mu fahimci cewa su imamun nawawi da duk mallamai magabata sun fahimci cewa amur bin al da ɗanɗan shi Abdullahi sahabbai ne managarta da suka kyauta musuluncin su a samu wani daga baya yana zagin wani sahabi ko irin amur bin al ko waye yana ya kauce daga hanya ta magabata irin su irin su Nawawi da da yawa cikin malaman hadisi magabata wanda suka gabata kuma ƙarshen wani al'umma ba za ta zo da wani abu ba mai alkhairi wanda ya saba ma wanda farkon wani al'umma ta zo da shi yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ya roto mun hadisi cikin ƙananan sahabbai ne abdullahi nan mun ba da labarin shi lokacin da muka yi karatun sifatun salatin nabi yana da kokarin ibada sosai yake da kokarin ibada da ya aure mata sai kasance kullum azumi yake sannan ko duk wani dare kiyamun lele yake akan shi annabi ya faɗi cewa ba a azumin kullum a cikin falalar wannan sahabin saboda shi kullum azumi yake da aka jinda da annabi sai annabi ya hana shi yanda takka tana da haƙƙi ka ba zai a ce kullum kana azumi ba da an gama isha'i kiyamul lele yake farawa sai sallar asuba baba ne ya je gida ne ya tambaye mata ya mijin ki tace ga da mijina yake ya gane akwai matsala shi da ke dattijo ne mai manyan shekaru ne yana gane mana matsala ce ba cigaba gaba ne ya je kai ara inda annabi sallallahu alaihi aka haɗu annabi ya yi ta matsa mai cewa ya dinga azumi uku ya isa kowa ne wata ya ce annabi ina jin ƙarfi ina jin fiye da haka ya ce ka dinga biyar ya ce inni ajidu ya kuwa ina jin ƙarfi ya ce ka dinga bakwai ya ce inni ku aksara min zalik ya yi tattafiya ha annabi ya ce ka dinga azumi yau ka sharuwa gobe ya ce inni ku aksara min zalika ya rasulullah ina iya fiye da in yi azumi yau in sharuwa gobe sai annabi ya ce la aksara min zalika babu abin da ya fi wannan daga ƙarshe ya yi dogon rayuwa sai ce na so a ce na ɗauki wasiya annabi sallallahu na dinga azumi yadda ya ce min uku ko wani ko wani ko wani in dinga uku ko wani ko wani wata tayyib sai ce annabi sallallahu ya ce la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai yi imani ba wato imanin ɗayan ku ba zai cika ba kamar dai mun ka faɗi a wancan lokacin da muka yi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hakko yanzu haka ne la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sai son ran shi ya kasance shi ke biya abin da ne zo da shi wani hadisi babba ne ina cikin manya manya don shi ma mun kawo shi don karshe cikin conclusion na littafin shi ɗayan ku imanin shi ba zai ci ba shi ya kasance son ran shi yana biyayya ga abin da ne zo da shi za duk abin da yake wannan kake so ga wanda annabi yake so sai ka aje wanda kake so ka bi wanda annabi yake so sannan dai ka zama mumini amma in ya kasance kana da son ranka daban ga abin da annabi ya zo da shi kana ganin cewa nan ka an saba kabinan to akwai matsala wani abisan san ya zo da daga wando sai ka ga cewa ya saba ma son ranka gara ya zan cewa ya saba ma son ranka ba ka yi da ya kasance cewa ya saba ma son ranka kana yaƙi da shi wannan ma ya fi matsala wani na yaƙi da masu ɗage wandon su saboda me saboda wani ya saba ma son ran shi shi yana ganin ba haka ya kamata a sa tufafi ba gemu yana cikin abin da annabi ya zo da shi gara ya kasance cewa